انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون Shaiɗan yana nufin ƙawata muku kayan maye da caca ne don ya jefa ƙiyayya da gaba a tsakanin zukatanku da kawar da ku daga ambaton Allah, ya ku muminai, ko za ku bar waɗannan munanan ayyukan babu shakka barinsu ne ya dace da muminai, don haka sai suka hannu.